Everybody does. Give me, you give. What are they getting that money to use it for? Taron kolin kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta na bana kenan, inda aka bayyana mahimmancin haɗin kai amana da sadaukarwa a matsayin jigajigan abubuwan da ake bukata wajen cimma nasara tare da haɗin gwiwa da gudunmawar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen yamma. waɗanda suke da muhimmiyar gudunmawar da za su iya bayarwa don ganin Najeriya ta ansa sunanta na uwa maba da mama a Afirka wacce take da muhimmanci a duniya baki ɗaya. Jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Bande shine babban bako na musamman da ya halarci taron a matsayin shi na ɗan arewacin Najeriya da ke zaune a Amurka. ya ce tallafawa cigaban najeriya na bukatar ba da kulawa a bangarori uku da suka hada da tabbatar da zaman lafiya ilimi da kuma samar da ayyukan yi ga matasa domin duk wani taimako da aka yi ko ya ɗan kafu idan ba zaman lafiya nan da nan kuma sai a dawo baya babu abin da zai gudana a duniya mai amfani idan ba ilimi ya kamata a inganta taimakon ma mutane su samu ilimi akwai wuraren da ko shiga firamare aiki ne sannan akwai yare da ba su shiga makaranta akwai abu na uku shine tattalin arziki ko musamman saman mutane abin yi hanyoyin haka suna da yawa amma dai a arewa inganta gona aikin, noma yana da muhimmanci to ingantawa kuma ta gari ba za a samar da abinci ko abin yi ba idan ba a yi aiki da na'urar zamani ko na gyara abinci ko na ajiye su ko na sayar da su a kasunai ko a gida ko a waje. Sunday Bitrus, shugaban kungiyar na ƙasa mafi ƙarancin shekaru a tarihin kungiyar ya yi ƙarin haske kan taken taron na bana yadda 'yan najeriya mazauna ƙasashen yamma za su ba da gudunmawa wajen ci gaban najeriya to abin da ya sa muka zabi wannan taken saboda muka cewa kamata mu ci gaba da ba da gudunmawa a najeriya saboda muka cewa mutane suna nan a nan amurka suna aiki suna samun kuɗi wani lokaci suna son su taimaka wa mutane amma ba su san koya za su yi su taimaka mutane ba wani lokaci ma ba sha'anin kuɗi ba ne wani lokaci sha'anin basira ne wayanda suka sani na ayyukan nasu sunday ya ce babban burin zumunta a yanzu shine ganin cewa ba a bar 'yan arewa a baya ba musamman a bangaren kimiyyar na'ura mai sarrafa kanta wato ai wanda duniya ta raja'a a kanta a yanzu a matsayina na matashi ina burin cewa za mu ga inda za a samu mu koyar dalibai ko kuma matasa inda za su yi amfani da na'urorin kwamfuta na zamani kamar su fannonin artificial intelligence saboda inda duniya ke nufa kenan banda haka kuma mun ga cewa idan mun koya wa dalibai irin wayannan ko kuma matasa irin wayannan suna iya zama a najeriya suna ba da nasu korafin suna ba da nasu kokarin gudunmawa a najeriya suna samun dala. Shugaban kungiyar na ƙasa na farko Aliyu Mustapha Sokoto ya bayyana irin ayyukan da kungiyar take gudanarwa. Kana ya ce kungiyar ta tallafa wa ɗaruruwan mutane a ɓangarorin kiwon lafiya, ilimi, tallafi ga mabukata da dai sauran abubuwa daban-daban. Wannan kungiya ba wai ta zauna ta daɗe a shekaru ba, ta zauna a shekaru kuma tana abubuwa da yawa. Ga miki abu ɗaya da kungiyar nan take a cikin asiri ba wanda ya sani. tana da gidauniyar scholarship ta biyan kudaden 'yan makaranta da shekarun nan talatin da ta yi ba ta taɓa dainawa ba an samu ɗaruruwan yaran da ƙungiyar nan ta karantar kuma abin take karantar da su ba ilimin siyasa ba ne ilimi ne na sana'o'i kamar kiwon lafiya aikin gona injiniyanci koyon kwamfuta da sauransu dangane da kiran da aka yi da neman 'yan najeriya kwararru da ke zaune a ƙasashen wajen su koma gida domin ba da gudunmawarsu ɗaya daga dattawan ƙungiyar zumunta kuma ƙwararre a fannin kimiyya mr joe hassan ya ce babban abin da ya zame musu kadangaren bakin tulu da ke hana galibin su komawa gida shine matsalar tsaro da ake fama da ita a najeriya ba wanda ke son ya je gida yanzu ya aiki saboda kowa na tsoro An dai gwamnati za ta iya ta gyara ƙasa a yadda wasu mu za mu iya zuwa gida muna da dukkan natural resources nan da za mu yi komai da komai daga ƙasa a nata bayanin mataimakiyar shugaban kungiyar roda embu ta ce an bar matan arewa a baya kuma akwai bukatar a basu dama kamar yadda shugaban kasar najeriya bola tinubu ya yi da ya ba mata kaso 25 cikin 100 na mukamman ministoci don mace komai iliminki za ce mace ce mai za ta yi ai ya kamata ta je ta zauna a ƙarƙashin namiji ne ba kuma ta shugabance al'umma ba kowa ya bar gida aka ce gida ya bar shi amma 'yan kungiyar ba su manta da tushensu ba an karrama 'ya'yan kungiyar da suka taka rawar gani kana an taka rawa kafin a yi sallama Wannan shine karin taron kolin kungiyar zumunta Association of America na talatin bayan kafuwar kungiyar a shekarar 1999 da zumar tabbatar da zumunci da haɗin kan 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka waɗanda suke mu'amala da juna ba tare da la'akari da bambance-bambancen da ke tsakaninsu ba. Daga Washington DC. Aisha Mu'azu.